الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المصنف رحمه الله وأما عمل الحي بغير حب ولا إرادة أصلا فهذا ممتنع وإن تخيله بعض الغالبين من النصاك وظن أن كمال العبد ألا تبقى له إرادة أصلا فذاك لأنه تكلم في حال الثناء والفعل الذي يشتغل بمحبوبه له إرادة ومحبة ولكن لا يشعر بها فوجود المحبة شيء والإرادة شيء والشعور بها شيء آخر فلما لم يشعروا بها ظنوا انتفاءها وهو غلط فالعبد لا يتصور أن يتحرك قط إلا عن حب وبغض وإرادة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء حارث وحمام فكل إنسان له حرف وهو العمل وله هم وهو أصل الإرادة ولكن تارة يقوم بالكذب من محبة الله ما يدعوه إلى طاعته ومن إجلاله والحياء منه ما ينهى عن معصيته كما قال عمر رضي الله عنه نعم العبد صحيب لو لم يخف الله لم يعصه أي هو لم يعصه ولو لم يخف فكيف إذا خافه فإن إجلاله وإكرامه لله يمنعه من معصيته فالراجل الخائف إذا تعلق خوفه ورجعه بالتعذر بانتجاب الرد عنه والتنقم بتجليه له ومعلوم أن هذا من تابع محبته له فالمحبة هي التي أوجبت محبة التجلي والخوف من, من الاحتجاب وإن تعلق خوفه ورجعه بالتعذر بمخلوق والتنقم به فهو إنما يطلب ذلك بإبادة الله المستلزمة محبته ثم إذا وجد حلاوة محبة الله وجدها أحلى وجدها أحلى من كل محبة ولهذا يكون اشتغال أهل الجنة بذلك أعظم من كل شيء كما في الحديث إن أهل الجنة يلحمون التسبيح كما يلحمون النفس وهو يبين غاية تنقمهم بذكر الله ومحبته فالخوف من التعدي مخلوق والرجاء له يسوقه إلى محبة الله التي هي الأصل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 ga watan zulhijja hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin wanda kuma ya zo daidai da sha biyar ga watan sha biyu miladiya ta dubu biyu da tara a wannan masallaci mai albarka masallacin modibbo a nan kofar kaura cikin garin katsina a wannan majalisi namu mai albarka majalisin da muke karatu a cikin littafi mai suna at-tuhfatul iraqiyya fil amalil al-qalbiyya wallafar shakin malamin nan shehun musulunci ahmad ibn abd al-halim ibn abd salam ibn taymiya al-harrani al-dimashqi wanda ya rasu hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama kana da shekara 728 wannan kuma shi ne darasinmu na 51 a jerin gwanan darussan mu a wannan majalisi kuma wannan shine na 95 muna yi wa Allah madaukakin sarki godiya da ya sake ba mu dama har muka sake saduwa a wannan darasi a wannan guri mai albarka bayan tsaiko da muka samu na hutun babbar sallah da fatan Allah madaukakin sarki ya karbi ayyukan ibadun mu gaba daya waɗanda suka je hajji kuma suka gabatar da wannan rukuni na musulunci Allah madaukakin sarki ya karfa musu Allah madaukakin sarki ya sanya su samu wannan gara da lada da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ambata ga wanda ya yi hajji hajji ta sunna wato hajji kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa sallam ya karantar man hajja falam yarfut wa lam yafsuq raja'a ka yawma waladatu ummuh muna fatan waɗanda suka yi aikin hajji kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa sallam ya karantar su samu wannan lada da tagomashi da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ambata su dawo gida tamkar ranar da mahaifiyar su ta haife su wato ubangiji ya kaskafe musu laifuka mu kuma da muka wanzu a nan ba mu samu damar tafiya muka yi hajji tare da su ba Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan ayyukan da muka gabatar a cikin al'ashirul awakhir al'ashirul awail min zulhijja kwanakin nan goma na farko na zulhijja zikiri da tasbihi da ambatan Allah da karatun Qur'ani da nafila da azumi da duk dai abin da Allah madaukakin sarki ya hore wa bawa yayi a cikin waɗannan kwanaki na ibada da kuma abin da muka gabatar na azumin watan na azumin yinin arfa wanda manzo sallallahu alaihi wa sallama yake cewa siyamu yawmi arafa yukaffiru sanata al-madiyata wal baqiyah wato azumin ranar arfa yana kankare zunubin shekarar da ta wuce da kuma shekarar da za ta zo nan gaba muna fatan Allah madaukakin sarki ya samu cikin karkashin waɗanda za su sanyi wannan inuwa su samu da su samu wannan dacewa kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa sannan gashi kuma yanzu za mu ainihin shiga sabuwar shekara ta hijira ta musulunci wanda watan farko shi ma wata ne mai alfarma wata ne mai daraja mai martaba da falala a gurin Allah shahrul lalil muharram kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aka jingina shi zuwa ga Allah jinginawa ta tashrifi jinginawa ta girmamawa idan ka ta tashrif ke shahrul lalil kamar da yake cewa wannan mutane daga cikin watanni guda hudu da Allah madaukakin sarki ya zaba ya fifita su akan sauran watanni na shekara kamar yadda Allah ya ce inna iddatash shuhur inda Allah 12 shahran fi kitabillah يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وبنجي يكي لكي على جزء تنمين شكرا أقول الله وتنمين قدامه مشاهد تلوك شمس الله نظر في الجنسان يا لتسم ميلك أتا منها أربعة حرم بل كتوم وتنمين قدامه مشاهد أقول قدامه كما سأل فرما فلا تظلم ذلك ذلك الدين القيم wannan shi ne addinin tafarkin da yake madaidaici fala tazlimu fihi ma anfusakum kada ku tunci kawunan kada ku zalunci kawuna ku a cikin waɗannan watanni ma'ana a rayuwar ka kada ka tunci kanka kada ainihin ka zama cikin masu saƙon Allah masu kallare wa umarnin Allah ka zama cikin masu da'a ka zama cikin masu neman yarda Allah da soyayyarka waɗannan watanni masu alfarma za mu gani daga cikin hikimar Allah subhanahu wa ta'ala da ubangiji madaukakin sarki ya cinta wa sai umar kan wato yanzu an samu wani lokaci ko wani abu da ya faru a tarihi na musulunci wanda za a kiyasta shekara da shi wanda shi ne a tarihin hijiri da umar shi da sauran sahabbai suka yi ittifaki a kan yin amfani da hijira bayan an kawo shawarwari da dama a majalisin sai da umar lokacin da ya kirawo su shawara shi kuma abin da ya sa ya kirawo wannan shawara ganin irin yadda wato ake ta samun sabani kuma kiraye-kiraye suka yawa na cewa ya kamata a samu wani abu da za a rika kiyasta tarihi na musulmi da shi a datan ba wai babu lissafin watanni ba ne a kamar yadda Allah ce inna ita ta shuhura inda Allah ne na ashara shahara yau ma kalakar samawati wal ardh tun kafa duniya dama akwai lissafin shekara kuma wannan ta goma sha biyu ne lissafin shekara babu wata al'umma da ta ce ita a gurin shekara watanni goma sha uku ne ko sha hudu babu kuma wata al'umma da ta rage wannan adadin ta ce ita watannin shekara a gurin ta watanni ne guda goma sha ɗaya ko goma dukkan al'ummomi dukkan halittu da Allah ya yi a doron kasa sun yi ittifaki akan 12 shahran su ne lissafin shekara kuma su kansu waɗannan watanni wato al-muharram safar rabi'ul awwal rabi'ul thani har zuwa karshen watannin da muka sani na musulunci da man can akwai su tun lokacin wato jahiliya tun gabanin zuwan ainihin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama larabawa suna ainihin kiran waɗannan watanni da waɗannan sunaye ba wai annabi ne sallallahu alaihi wa sallama ya sanya wa al-muharram al-muharram ba ba shi ya sa wa safar safar ba ba shi ya sa rabi'ul awwal rabi'ul awwal ba daman can haka larabawa suke ce musu zulhijja din nan haka ake ce masa zulhijja yanzu a cikin sa ne larabawa suke ainihin yin hajji ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu waɗannan watannin to me ne sai da Umar kenan yayi wataƙila wani ce to in haka ne dama akwai akwai hijiran kenan dan muka san cewa waɗannan watannin dama akwai kuma watannin goma sha biyu su ne shekara kuma watanni waɗanda suke kamariya ne suna karewa da kwanaki ashirin da tara ko talatin kamar yadda annabi yake cewa ya zo cikin sahih bukhari da muslim illa ummatul ummiya la naktubu wa la nahsib الشهر هكذا وهكذا يجنوني زوابا 29 ko kuma 30 to wannan duk kafin bayyanar annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzo na Allah haka lissafin yake a gurin 29 ko 30 to wani abu ne sai dan umar kenan yayi har da ake cewa shi ne wanda ya fara sanya tarihi na hijira na abin da yayi shi ne sanya wani abin awo wato abin da za a kiyasta shi kansa tarihin gaba daya kafin bayyanar annabi sallallahu alaihi wa sallama larabawa suna yin duba ne zuwa ga wani abu muhimmi da ya faru a rayuwarsu sai a rika yin kiyasan tarihi da shi sai a ce kaza abu kaza ya faru kafin shekarar giwa ko bayan shekarar giwa kamar da zaka ji an haifi annabi sallallahu alaihi wasallam a shekarar giwa saboda wannan shekara wani babban abu mai ban mamaki ya faru a tarihin larabawa sai suka sanya shi shi da madogara wajen lissafi sannan bayan aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai aka rika lissafi kuma da aiko shi ce abu kaza ya faru da shekara uku bayan aiko annabi sallallahu alaihi wasallama yani da ya tafi ko a ce shekara biyu ko shekara kafin ya yi hijira haka ake ta lissafa to saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama har ya bar duniya ba a tsayar da wani abu wanda ake kiyasta tarihi da shi ba sai ya zamana a zamanin sai Umar aka rika samun wasu irin rikice-rikice waɗanda suna buƙatar a samu abin da za a kiyasta tarihi da shi sai mutum ya ci bashin ta ya ce da kai zan biya ka a watan rajab shi kenan sai rajab ya zo sai ka je ka ce ba na bashi na sai ce to ai na ce maka wai rajab din wannan shekara ina nufin shekara mai zuwa kaga sai maka rutu kuma ga shi kun rubuta watan rajab amma kuma ba a ba da kayyade watan rajab na wata shekara ba tunda babu abin da za a kiyasin da shi amma da a ce akwai abin da za a kiyasi da shi sai a ce zan biya ka a watan zulhijja misali na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin kaga an ƙara wani abin da za a yi kiyasi da shi shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin bayan hijira kaga ana zuwa daidai wannan lokacin ka je ka ce ga ni bashi na bai sai ya ce maka ai bai bata ba to ba wannan ne shekara ta ɗari ɗaya dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin ba ai baɗi kuma zai zama da talatin da ɗaya saboda haka sai ya zan dole ne ana zuwa samu warware matsala irin wannan sai an samu wani abin da za a rika jingina tarihin da shi to shine sai da Umar da ya tara sahabbai aka ga ya kamata a zaɓi wato hijira dan wasu sun kawo tarihi abin nan lissafin farisawa da na rumawa duk ba amince ba wasu suka kawo batun aiko annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ba bai samu karbuwa ba to shi da wasu suka ce to dan ne ba za mu sanya hijira ba hijiran na kai ita ce ta kawo wato ta kawo wata dama da har aka kafa daular musulunci mai tsaye da kafafuwansa hijirar nan ita ce ta raba tsakanin karya da gaskiya hijirar nan ita ce ta samarwa da musulmi wato wata al'ummar su mai zaman kanta aka kafa daula ta musulunci saboda haka sai an to ai wa haka ne to wani iko na Allah kuma sai aka zama sai ya zama na hijirar nan wato da aka zo ana tattauna to daga wani wata za a fara lissafin ya zama shi ne watan ɗaya wanne ne watan biyu kun san a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam da ma gabaninsa ba wani watan ɗaya watan biyu watan uku a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce muharram ne watan ɗaya ba safar watan biyu rabiul awwal watan uku a bai ba su wannan lissafin ba kawai watan farko a gurin ka shine lokacin da ka fara lissafi idan muka yi da kai a bisa za shekara ɗaya to idan a watan rajab ne kaga daga lokacin zaka fara lissafi wanda madar zai zama nan daya a tsakanina da kai wani kuma can idan suka yi da wani a cikin sha'ban suka fara lissafi to su kuma watan sha'ban shine watan daya a gurin su saboda ka in sha'ban ya zagayo to shikenan shekara ta cika saboda ka babu wani watan daya watan biyu watan uku to ana buƙatar yanzu tunda za a samu wani kirki guda ɗaya da za a ɗaure tarihin da shi a jikinsa to ya kamata a samu watan ɗaya watan biyu watan uku to nan ma sai aka ce to me za a yi sai wasu suka ce a tara biyu awwal saboda a cikin ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso madina wato hijira ta kammala sai wasu suka ce a ta muharram ya zama shi ne watan daya ba rabiul awwal ba saboda kusan shi ne watan da ya biyo bayan watan da aka fara shirye-shiryen hijira din a cikinsa ne aka gama aka kammala shirye-shiryen hijira kusa annabi sallallahu alaihi ya yi caffa da yarjejeniya da mutanen Madina a cikin watan Zulhijja ne a lokacin aikin hajji. a lokacin ya yarjejeniya da mutanen Madina kan zai yi hijira to kaga tun daga lokacin aka fara maganar hijira cikin watan a cikin wannan watan Zulhijja din karshen sa wasu ma suka fara fita Muharram na kamawa shine watan da ya biyo bayan Zulhijja ko to a lokacin abubuwa sun yi nisa shirye-shirye sun yi nisa kwarai da gaske kaga saboda haka daga nan lissafi ya kamata ya fara to shine aka fara da al-muharram dai ya kasance tarihin hijira ya fara da muharram ya fara da wata mai alfarma ya kuma rufe da wata mai alfarma farkon shekara wata ne mai alfarma shine al-muharram karshen shekara wata ne mai alfarma shine zulhijja kaga wannan ba karamar hikima bace ta ubangiji da ya kinsa wa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama a wannan lokacin suka yi ittifaki akan wannan muna fatan Allah madaukakin sarki ya sa shekarar da za mu fuskanta ta zama shekara ce ta komawa ga Allah shekara ce ta ainihin komawa ga littafin sa da sunnar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara ce da Allah madaukakin sarki zai ba wa musulmi nasara a kurare daban-daban shekara ce da za ta sa musulunci ya ƙara ɗaukaka ya ƙara samun rinjaye sannan shekara ce da Allah madaukakin sarki zai karya abokan gaba ya ainihin durkusar da su ya murkushe su a duk inda suke muna fatan Allah madaukakin sarki ya raya mu cikin imani da ɗa'arsa, ya karɓi rayukan mu a cikin imani da ɗa'arsa. waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah madaukakin sarki ya gafarta musu da yafe musu Allah madaukakin sarki ya karɓi ayyukansu za mu koma cikin littafi wanda muke karatu idan ba a manta ba ibnu taymiya yana magana akan al-mahabba wato jigo ɗaya daga cikin jiguna na ainihin ayyukan zuciya ayyukan da zuciyar bawa take yi daga ciki akwai so san Allah da manzansa da ibn taymiya ya yi mana bayani mai faɗi a baya kuma bai gushe ba yana wannan bayani akan cewa so din nan shine asalin komai idan da so za a samu mutum yana kazar-kazar yana motsawa yana faɗi tashi duk inda ka ga mutum to akwai wato mahabba ce ta tunkuɗo shi ta ingizo shi ta ainihin tuko shi har ka ganshi a wannan gurin ka ganshi a kasuwa to san abin da yake kasuwa ne kawo shi ka ganshi a masallaci san abin da yake cikin masallaci ya kawo shi haka nan wanda za a same shi a gidan giya Allah ya dauke san wannan gurin da ya kai shi saboda haka almahabba ita ke tufa mutum take sanya shi ya aikata wani aiki ita ce take nuna iradarsa domin sai da mahabba ake samun ainihin irada idan babu mahabba to mutum zai kasance mukura ne wato tilas aka yi masa ba a cewa ya samu irada wato ba da san saye abun ba tilas aka yi masa to wannan mahabba wato mahabbatullah ita ce jigo na dukkan wasu ayyuka na kwarai dukkan wani abin da muka so mun so shi ne saboda Allah ya ce mu so shi don abin da muka ki a addinance mun ki shi ne saboda ya ci karo da abin da Allah yake so kaga ashe san Allah shi ne jigo to anan ibn taymiya ba manta ba ya yi mana magana akan waɗanda suke cewa su san Allah kadai yake sa suna bauta masa ba dan suna san aljanna ba ba dan suna tsoron wuta ba in dan aljanna ne ba za su bauta masa ba in dan wutarsa ne ba za su ba za su fasa saba masa ba saboda haka su sa kawai suke so ko ya sa su aljanna ko kar ya sa su ko ya azabta su ko kar ya azabta su to wannan ba shi ne a gaban su ba da ibn taymiya yace wannan kuskure ne bai kamata a ce <clears throat> ainihin mutum ya kudurce wannan a zuciyarsa ba har ya rika ganin cewa wani abu ne da zai rika alfahari yana kawo da shi bayan Allah na kwarai ba haka suka yi ba annabawa da manzanni da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da dukkan wasu salihai sun bauta wa Allah kaufan wa tsama'a suna tsoron azabarsa suna tsoron kamunsa sannan kuma wa tsama'an سنعيم وسيم الجنة تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون أقول هكا حكي كما تكون مؤمنين يا جماعة ينا بوسا وألا تارد قطعين أبن الله يأجي متى. نلا لا إلى نهاية يمتا بيئنا تارد مدى أي إن صورا عذاب الله إلى نهاية يمتا مدى ابن تيمية أيما قال أكوم ya kuma yi magana akan waɗanda suke da wancan akida ko wancan kudiri wanda ibn taymiya ce kuskure ne irin su shibili irin su rabi'atul adawiyya wanda ne yi magana ga waɗanda suke bin wannan karatu sun ji abin da ibn taymiya ya koro a wannan magana to magana dai bata kare ba ita ce ibn taymiya yake cewa amma amalul hayy haka ne daga nan ne ko bi ghairi hubbin wala iradatin aslan فهذا ممتنع وإن تغيره بعض الغالبين من النساك وظن أن كمال العبد ألا يبقى له إرادة أصلا ابن تيمية يأتي أيك متما ليك للي ba tare da yana so ba ba tare da irada ba ba so ba irada ki wannan abun ba zai yiwu ba abu ne da ba zai yiwu ba a ce kana da rai sannan ba ba a farke kake a ba tilas yi maka ba wato an ta hayyun يقظ مختار غير مكره ba tilas kuma idan ka biyu ba bacci kake ba hankalinka kuma yana tare da kai ba hankalinka ya rabu da jikinka ba a ce ka wani aikin da babu niyya a ce irada ɗin ita niyya a ce ba niyya ya aiki ba tilas ko ba bacci ko ba amma ka kai niyya haka zai yiwu ba haka hada min ba taklif bi ma la ba. malamai suka ce wannan an kallafa maka abin da ba zai biyo ba ne. dole inda inda tilasta maka aka yi sai kace to ba ka yi niyya ba tilasta maka kai wanda akwai tilas ko ko a bacci kake yi sai ka harbe ma wani ainihin kayansa ka harbe wa mai nono kwaryar nonanta kana bacci sai ya bare kaga anan ba yi don baka ba san mai kai ba sai ka tashi ka ji a cikin kwalarka me yi? a ce ah baka ga abin da kai ba ko mutumin da yake mahaukaci zai taba gamniyarsa yana ta faɗa faɗansa ya mamaki wasu ya daki wasu lokacin da nan zai da kinsa bai san meye ba sai ana sai an gaya masa daga wannan duk babu irada tare da shi saboda saboda abubuwan da za su saba masa da irada din sun zama su tare da shi amma a ce mutum yana da dukkan abubuwan da su haifar masa da irada din nan kuma a ce je ka yi aiki ba irada ba niyya to wannan ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba in ka ga mutum ya yi abu a nan to yana son abin dama yana son yi kuma yana da niyyar yi ya sa malamai suke cewa ita niyya a zuciya take ba ta buƙatar sai kai da fasinta da zarar mutum ya aka yi kiran sallah a zahar ya je ya ɗau huta ya tsarki ya alwala ya nubo masallaci ya kalli gabas kowa ya san mai zai shi ma ya san ko mai zai saboda ka ga niyya ta gama kankama ba a buƙatar kuma sai ya ce na waitu salatar zuri ko fanzan ko iktida'an bil imani ko wani abu irin wani ba a haka duk ka gama niyya me ya kuma za ka ce kayi na waisu ba ba ka gama na waisu saboda al'ilmu bi shay'i shine niyya ka san me zan yi san me zan yi wannan shine niyya lokacin da abu ya faru ban san zai faru ba kuma ban sa shi a raina ba wannan shine ake cewa abu kai abu kaza ba ba amma mutumin da kai waɗannan abubuwa ko bai san me zai yi ba ya yi alwala ya tsarki ya yi alwala ya tawo masallaci ya kalli gabas kuma duk bai san me zai yi ba wannan ma hukunci ne shi yasa Allah ce atu'allimuna Allah bi dinikum wallahu ya'lamu ma fi samawati wa fil ardi wallahu bi kulli shay'in alim zaka ga Allah ka sai ka gaya masa cewa kayi niyyar sallah shi bai san me kai niyya ba ai ya sani shi yasa niyya ba alaf ba a ba alafazinta shi yasa wani da yake yana nawaitu salatal zuhri da bil imani wane ne wane ne da ya gama sai ce to ai baka faɗi date ba sai ka ce kuma ranar kaza irin yadda muke faɗa din da idan za mu fara karatu sai ya faɗi gaishe wata kila ba ya faɗi karfe kaza da zai zama ya cika dukkan sai saura gaishe ba ka sa gaishe ba شين ابن سيبيع كتاب أما عمل الحج بغير حب ولا إرادة أصلا فهذا ممتنع في أي متم لي ba tare da irada ba إرادة duniya shi أنا abun. aslan abu ne wanda ba zai yiwu ba mumtani mumtani'un aslan wato kwata kwata ba zai yiwu ba wa in hu ba'd al-ghalibina ko da wasu masu kuskure sun yi tunanin abin a kwakwalwarsu suna da san abin zai yiwu wa zanna min al daga masu ibada wa zanna anna kamal al-abd an la yasqalahu iradatun aslan wanda yake zaton cewa ai kamalar bawa ya zama baya da irada kwata kwata fa zaka li annahu takallama fi halin fana'i wai saboda ya yi magana lokacin da yake cikin fala'i wanda yake cikin fala'i ma'ana wanda yake almashghulu bi mahbubihi an nafsi, ya shagala da wanda yake so bai ma tuna kansa ya shagala da ibadar Allah bai tuna ibadar ma da yake Allah kawai yake tunawa wannan shine alfana an mushahadati ghairillah mun faɗi cewa kalmar fana'i din nan za a iya kasa ta alfana an shuhudi ghairillah الفناء عن عبادة غير الله الفناء عن شهود غير الله الفناء عن سوى الله عن, عن, الله عن, عن وجود غير الله الفناء عن عبادة غير الله وانا شنو التوحيدي انت التوحيدي اذا انت بعد اي باكا كاو وانا الله لو شنو كي بوتا الله معناها باب الياء باب الشرطة da tsantsar ikhlasi kike bauta wannan shine alfala'u al ibadati ghayr Allah shine a cikin annabawa duka alfana'u an shuhuri ghairillah ya zama lokacin da kake aikin ka baka tunanin komai baka tunanin eh, inda ma nut'imukum li wajhi Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura da fitta jaza'an wa shukuran ba ba shirka ba ne, dan ka zo ka ba wa mutum tauta ya ce na gode ko ya ce ga dukunki wannan ai baya nuna shirka ko to amma saboda tsananin tsantsanta abin ga Allah har ya zan ba ma su ba ba ta tunanin wani la da wani kun jaza'a wala shukura sannan ko da yaushe kuma idan Allah yake halartowa a zuciyarsa wato duk wani motsinsa zai zai halarto Allah a ransa wannan shine alfana'u an shuhudi ghairillah alfana'u an wujudi ghairin alfana'u an wujudi ghairillah wannan shine abinda muka ce bata ne mutum ya ga cewa babu wani sai Allah babu sabon mai sai Allah wanda shine ya jawo su suka rika cewa duk abin da idan kai nuna maka hannun kai taba ka ji shi a jikinka Allah ne wato aqidar wahdatul wujud aqidar irin su ibnu arabi irin su hallaj wanda suke ga kowa da komai Allah ne wannan kafirci ne tsantsansa to lokacin da mutum zai zama baya halarto da kowa sai Allah wannan ba shi yake nuna baya da irada ba yana da irada domin kuwa me. a wannan yanayin ma ai Allah yake nufi Allah yake nufi da aikinsa kaga ashe yana da irada ba yiwa a ce ga mutum nan da ransa da lafiyarsa a cikin hankalinsa ciki ba ko bacci yake ba ko ma da irada dole ko dai ya nufi Allah ko ya nufi wani Allah dole a samu wannan والفاني الذي يشتغل بمحبوبه له إرادة ومحبة wanda zai yi fana'i wanda zai wanda yake shagalta da wanda yake so shi ma yana da irada yana da muhabba lokacin da ya zan baka ba ka halarto da kowa a zuciyarka sai Allah wannan baya hana ka ji akwai san Allah a zuciyarka baya hana ka ji akwai iradar Allah a zuciyarka za ka ashe ba yiwuwa a ce gashi ana bautar Allah babu ma'abba babu irada ba zai yiwu ba walakin la yashuru biha sai ta yiwu lokacin da yake wannan abu baya shi'uri da wannan irada din amma akwai ta baya jin ta amma akwai ta fa wududul mahabba shay'un wal iradatu shay'un sannan samun so daban ne irada ita kuma wani abu ne daban والشعور بها شيء آخر كجكما وأن كرادة الشمام ولا أبني دما فلما لم يشعروا بها يا إذا وأن شمع سوء إبادة وأن تكي شيء وأن أدم كمال الزع شين يدن ينا بوتا وألا ما ترى إرادة وما ترى محبة ما ibn tabi'a yake cewa yayin da idan ba su da shu'uri da wannan irada da wannan muhabba din zannun tifa'a din sabatan babu ita amma akwai ta cewa wannan tunanin da su kuskure ne فالعبد لا يتصور أن يتحرك قط إلا عن حب وبغض وإرادة بي وباوى يموت yayi wani motsi sai a dalilin so ko ƙi ko irada bai yiwa ka motsa ka yi wani abu sai dan kana son abu ko kuma ka motsa ka yi wani abu sai dan kana kin wannan abu ko kana nufin wannan abu dole ne ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء الحارث وهمام shi yasa manzo sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa yace mafi katar sunaye shi ne sunan alharis wa hamman waɗannan su sunayen da suka fi gasgata ga ɗari'a ta ɗan adam domin dukkan ɗan adam haris ne ma'ana adal ne bai wa a samu ɗan adam haka nan baya motsi baya kataɓis baya kamai babu shi dukkan ɗan adam mai motsi ne mai yin wani abu ne saboda haka kaga haris ne alharis ana nufin al'amil لأي كده كان مهمة مهمة مهمة أنا لفي المينية لإرادة مي كانت فنبنش سدى الجماعة كنا فنبنش سدى وانن واتو دركة تمثلاتي كان بابو بابو الحرس كان لدى إيسا سنة بابو الهم بابو الهم لدى شوى وسمع لما يسنى جوى حتى جماعة يلا لإرادة بحسبه hatta abin da yake daskararre ne ana ganin shi baya motsi baya shi ma yana da irada bai hasabi ne wani mai shayi illa yusabbihu bihamdihi walakin la na tasbiha ashe kaga yana da irada yana da irada gwargwadon yadda shi kuma Allah ya sanya tashi irada kamar yadda Allah ya tafa waje da fiha jidaran ne yuridu an yanqadda fa aqama kaga Allah ya ce sai suka samu garu katanga wannan katanga yuridu an yanqadda ta tafi tana nufin za ta faɗi daga ubangiji sai dingira mata irada ta shi tana da irada ita ba bai hasabiha kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin muslim inni la a'rifu hajaran bi makka yusallimu alayya inni a'rifuhu al'an a'rifuhu al'an zalla ce na san wani dutse wanda idan na zo wucewa zai mun sallama a makka dutse ne falalan dutse ne yara an hau kansa su yi tsalle tsallen su ce na san shi a makka duk sanda na zo wuce sai ya musallam kaza ashe shi ma yana da irada kuma yana da mahabba me yasa yake wanda sallama. saboda ya san manzo Allah eh jabal uhud mai manzo Allah ce uhud jabal yuhibbuna wa nuhibbuhu annabi ya dingina masa ne mahabba uhud dutse ne da muke son shi yana son mu lokacin da annabi ya hau kansa shi da wasu daga cikin sahabbansa Abubakar wa Umar wa Usman wa Ali a wasu ruwayoyin ma hadda Talha da Zubair dutsen ya ya girgiza mai maza Allah ya ce uskun ya uskun fa inna ma alayka nabiyyun aw siddiqun aw shahid kaga annabi ya yi masa umarnin cewa ta nutsu kai nutsu a wata ruwayar ya shira dutsen shira ka nutsu ba wani ne akan ka ba illa annabi da siddiqi da shahidi haka magana yake da dutse kututturan dabinan da yanzu sallallahu alaihi yake hawa kan zai yayi hudu ba da dabino ne jama'a ne amma da aka yi wa annabi mimbar ya koma kan mimbarin sai daina tsayawa kan jikin wannan kututturi ba ku kai ba ashe kaga yana da irada don haka masu cewa فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض وأن مجازي لأكلي آه وأن مجازي حقيقة حقيقة saboda haka ibnu taymiya ce nabi ya ce asdaqul asma al harith wa hamman wannan shi sunan da ya fuka gasuwa ga dan adam wannan suna din al harith wa hamman zaka duk dan adam sai ka same shi mai kai kawo ne mai motsi ne mai hada hada ne kowa bakin gwargwadon yadda Allah ya yi shi ya jariri ne za ka haifa yau za ka samu yana ta wutsul yana ta shure shure yana ta koke koke kaga haris ne ko ba hammam ne da an kai masa nono sai tafi kaga kaga hammam ne fa kullu insanin lahu harsun fa huwa al'amal wa lahu hammun wa huwa aslu al-irada ka duk dan adam yana da aiki yana da katakus wanda shi ne aikin da yake yi sannan yana da hannu wanda ita ce asalin irada to niyya wanda za ta zaburar da mutum ya aikata wani abu wannan shine tabi'ar dan adam tabi'ar ginin dan adam da ubangiji ya gina dan adam a kanta sai ma yake walakin taratan yaqumu bil qalbi min mahabbati Allah ma yad'uhu ila ta'atihi wa min ijlalihi wal haya'i minhu ma yanhahu an ma'siyatihi sai a wasu lokuta bayan dan adam yana da alham yana da al'irada yana da alhub wani lokaci za a samu dan adam din nan a zuciyarsa akwai san Allah san Allah da zai sa shi yayi wa Allah da ko ya zan a cikin zuciyarsa akwai ganin girman Allah da jin kunyar Allah wanda wannan kuma shi zai hana shi saba wa Allah don haka idan akwai wannan irada da wannan alham da wannan almahabba idan ta zamba ta ta'allaka da san Allah mahabba din ba ta san Allah ba ce mahabba ce mahabbatun nafsi mahabbatun duniya wa hubaniha so ne amma kawai wato kansa yake so horewar duniya yake so to kaga wannan mahabba din ba wacce za ta sa shi da'ar Allah ba ce ko yanzu akwai irada din amma irada din nan ba irada ce ta Allah ba irada ce ta duniya min kuma yuridu dunya wa min kuma yuridu al-akhirah idan ba Allah yake nufi ba to kaga wannan irada ba za ta saki da'a ba haka nan zai iya zama a zuciyarsa akwai ganin girman Allah da halarto azamarsa to wannan shi ma ita ma za ta sa shi ya ainihin gujewa sama wa Allah ko kuma ya zan a zuciyarsa ba wannan ba ya tunanin girman Allah ba ya tunanin azamarsa wannan kuma ya sa ya shiga saban Allah ai kama kana Umar kamar yadda Umar yake radiyallahu anhu ce ni'mal abdu suhaib law lam yakhaf billah lam ya'ti ma dalla da bawa suhaib suhaib anan shine suhaib ar-rumi suhaib ibn bilal ar-rumi ma dalla da bawa suhaib ko da bai ji tsoron Allah ba zai saba masa wannan magana a wasu gurare ana jingina ta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye wasu gurare kuma a jingina ta zuwa ga Umar a cikin ta zuwa ga Umar za ga malaman nahu lugar arabiya suna yawan kawo wannan a babin lau inda ake magana akan ma'ani na lau to amma ta wannan jumlar ba ta da asali malaman hadisi su kuma a bincikensu ba su gano tushenta ba ba ta da asali akwai wata waya a cikin alhiliya ta abu mu'ayyib wanda take cewa ah, na umar ya faɗi wannan magana ده سالم مولى أبي حذيفة لولا يخاف الله ما عصاه إن سالما شديد المحبة في ذات الله لولا يخاف الله ما عصاه وتسالم مولى أبي حذيفة من قلب إنسان الله كودا بيجي قولن سبب زي سابا مسابا كما وانا رواية بتعدن سبا رواية تلد تلك إلولي تفكر إخلالي مصيرة don haka babu wata ruwa da ta inganta a nan amma dai makula ɗin ta shahara ana jingina ta zuwa ga umar cewa ya ce su haihu bawa ne na Allah laulan ya kafi lam ya afi ballantana kuma yana tsoronsa wato ka ce ko da baya tsoronsa ba zai saba masa ba ballantana kuma yana tsoronsa kaga wato sai ya zan gujewa wa saban Allah din sai ya fi karfi ko da babu tsoron ba zai sa din ba to ballantana kuma da tsoron haka ne ai huwa la ya'tihi law lam yakhafu fa kaifa idza khafa wato ba zai saba masa ba ko da bai ji tsoron sa ba to ina kuma a ce yana jin tsoron fa inna ijlalahu wa ikramahu lillahi yamna'uhu min ma'siyatihi girman Allah da yake gani da karrama ubangiji karamcin ubangiji da yake gani wannan yana hana shi saba wa Allah فالراجي الخائف إذا تعلق خوفه ورجاؤه بالتعذب باحتجاب الرب عنه والتنعم بتجديه له فمعلوم أن هذا من توابع محبته له الراجي ميفاتا ميقتين سام النئم الأبنجي الخائف صورة أذاب الأبنجي إذا يزد خوفه صورا نيكي صورة لا kada ubangiji ya azabta shi ta hanyar ya haramta masa ganin sa ranar gobe kiyama ta hanyar ya hana ya hana shi ganin sa ranar gobe kiyama kamar da Allah ya kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubuna kada ya samu kansa cikin wannan azaba ubangiji ya hana shi ganin sa at-tanazzuju bi ru'yatihi bin nazari ila wajhihi sannan kuma yana fatan tajallin ubangiji gare shi wato ranar da ubangiji zai kwarange ya bayyana gare shi ya gan shi yana son ya ji daɗin wannan ni'ima domin ita ce mafi kololuwar ni'ima ganin Allah ranar gobe kiyama to idan ya zan mai fata mai tsoro idan tsoronsa da fatansa suna da alaka da ta'azzumi da ihtidadin rabbi ta hanyar wato ya rika jin azabtuwa yayin da ubangiji zai sha makanci sa wa tana'u bi tadallili lahu sannan kuma ya ji ni'ima ya ji daɗi ta hanyar tajallin ubangiji da zai masa wato ya azabtu idan bai ga Allah ba ko ya ji ni'ima idan ainihin ya ga ubangiji fa ma'lumun anna hadha min tawabi mahabbatihi lahu wannan dai yana daga cikin san Allah da yake yana daga cikin abubuwan da san Allah yake haifarwa a cikin zuciyar bawa ya ji yana so ya ga Allah yana tsoron ubangiji madaukakin sarki ya hana shi ni'imar ganin sa ranar gobe kiyama فالمحبة هي التي أوجبت محبة التجلي وتسن الله يكي شيسا يكي سن يجكي وياك الله لنقوبك يا والخوف من الاحتجاب يكي صورك بنجدي يشامك يشامك في قبل الجنسة لنقوبك القيامة وإن تعلق خوفه ورجاؤه بالتعذب بمخلوق والتنعم به فإنما فهو إنما يطلب ذلك بعبادة الله المتضمنة لأصل المحبة إذا يدن صورا da yake ji da fatan da yake da yana da alaka da azabtuwa da wani makhluki misali aljanna makhluka aljanna halitta ta akai zaka ji azaba kwarai da gaske a ce ubangiji bai baka aljanna ba zaka azabtu da azabtuwa ne da rashin wani makhluki ko kuma ka ji daɗi ka ji ni'ima ta hanyar samun wannan makhluki din shine aljanna to wannan baya yiwuwa sai ta hanyar bautar Allah ba za ka samu aljanna ba sai ta hanyar bautar Allah ba za ka gushe wato ba za ka nisanci rashin aljanna nan ba sai ta hanyar bautar Allah saboda ka me zai sa kuma ka bauta Allah san wannan aljanna din kaga anan ma san ne zai tuko ka kai bautar inna ma zalika inna ma yatlubu zalika bi ibadatillah زي ما قال الجنة دبوتا وقال لك المتضمنة لأكل المحبة هو المستلزمة لأكل المحبة خلالك يوجد وتودت كل شيء وتأكل سوية ثم إنه إذا وجد هو إذا ذاق حلاوة محبة الله إذا يتنتهي إذا يتنتهي سمع الله إذا يتنتهي الجنة yana tunanin ya samu aljanna yana tsoron ya rasa aljanna wato a haka yake ibada yana son ya samu aljanna yana tsoron aljanna to duk lokacin da ya kankane zaƙin san Allah a zuciyarsa waje da a'la min kulli mahabba sai ya ji ta kowace soyayya kuma zaki to duk lokacin da aka fara ibada <coughs> tunaninka aljanna kawai ko wataƙila ba za ka yi tunanin annazaru ila wajhi Allah ba wanda ne a'la na ilal janna kololuwar ni'imar aljanna ko ganin ubangiji ranar gobe kiyama Allah ne in kamu da wani yayin da zaka fara ibada wata kila ba ruwanka da ka ji ka samu mutane ya kowa ga shi ana ibada amma ba kowa ne yake halarto ya ganin Allah ba shi dai kawai ya ji tsundum a aljanna Allah dauke sarki ya tsere da shi daga jahannama na'am wannan abu ne wanda yake mai daɗi mai kyau kuma ba laifi ne ba wa ya nemi wannan ba a lokacin da zai rutsa cikin bauta ya yawaita bautata wa Allah sai ya ji bautar wato san Allah shi kansa ya fi kuma komai daɗi sai ya fi komai daɗi kullum kuma ƙara jin daɗin ma'asabi na ibadar zai wa ya hada janna bi zalika azam min kulli shay shi اشتغال أهل الجنة بذلك أعظم من كل شيء شيء هذا الجنة ba za بذات bar wannan abin da zai zai sa zai sa ku san Allah ba za ku bar wannan ba za ku shagalta da wannan saboda yadda za su girma da komai kamar yadda zuwa cikin sayar muslim hadisin jabir annabi yana cewa inna ahlal janna yulhamuna tasbih kama yulhamuna nafas yan aljanna za a kinsa musu tasbih to za kinsa musu fadar subhanallah subhanallah والتعميد لا كنسى الحمد لله الحمد لله كما يلهمون النفس كما ينعكي كنسى مصفر النفاش كما ينعكي النفاش kaga babu abin da yafi dadi a rayuwa ka tashi kana numfasawa amma lokacin ka tashi ka ji ka kamar an ba ku rima buya ba ka iya numfashi a asibiti kuma kuma sannan numfasawa din nan ka ja numfashi ka sake shi kakan ji wahala wato kakan ji wani jiki ka yana ciwo ka yau na numfasa da yawa ba ba ba ka ji wannan ba ka ji, ko bacci kake numfashi wannan numfashin ya zama maka wani abu wanda ba zai yi maka rayuwa shi ba sannan kuma la yukallifuka shay'an ba wahala kake ji ba dan kana yin sa to haka dan aljanna yake tasbihi haka dan aljanna yake tahmidi to yana yin sa ne laisa min babu taklif ba da ubangiji ya kallafa masa wani aiki ba ai aljanna babu taklifi kuma babu umarni babu hajji a aljanna kowa mai cikakken yancin sa ne kana neman demokuraɗiyya ka samu ta aljanna ita ce cikakken demokuraɗiyya cikakken yanci ka jawo abin da kake so ka ture abin da baka ba wanda zai ce maka kanzin ita aljanna ba mugunta demokuraɗiyya aljanna ba irin demokuraɗiyyar duniya ba ce da take cike da mugunta da keta demokuraɗiyyar aljanna Allah wani za'ana ma fi kulubi min jindin gaba ɗaya abin da yake cikin zuciya na kullata ubangiji ya share shi kaga ba dan adawa to haka yan aljanna za su ji wato tasbihi da tahmidi aljanna kamar da kake jin numfashi a ba za ka taɓa tashi ka ci kai ya takura wanda numfashin nan ba wa hada yubayyinu ghayata tana'umihim bi dhikrillah wa mahabbatihi wannan yana nuna maka matukar jin daɗin da suke yi wajen ambatan Allah da kuma santa a aljanna to yana daga cikin ni'imar da ubangiji zai sa musu aljanna su riga rika sa suna tasbihi suna tahmidi فالخوف من التعذب بمخلوق والرجاء له يسوقه إلى محبة الله التي هي الأصل yadda suke tsoron azabtuwa bai makulo, suke tsoron azabtuwa da wuta suna jin tsoron fadawa wuta warra ilahu ko kuma suna jin fatan samun aljanna dukkan su makhluqan ne dukkan su halitta ne suna son wuta suna tsoron wuta suna kuma son aljanna wannan fatan da suke na aljanna da tsoron da suke yi wa wuta shine zai ja su zuwa ga san Allah wannan san Allah kuma shine asali shine tushe وهذا كله ينبني على أصل المحبة فيقال قد نفع الكتاب والسنة بذكر محبة عباد المؤمنين لربهم ومحبة الرب لعباده المؤمنين كما في قوله والذين آمنوا أشد حبا لله وقوله تعالى يحبهم ويحبونه وقوله تعالى أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله وفي الحي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله به كما يكره أن يلقى في النار بل محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبا لمحبة الله كما في قوله تعالى أحب إليكم من الله ورسوله وكما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده من ولده ووالده والناس أجمعين وفي صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب أنه قال والله يا رسول الله لأنت أحق إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال يا لا يا عمر حتى أكون أحق إليك من نفسك فقال والله لأنت أحق إلي من نفسي قال الآن يا عمر وكذلك ابن تيمية يكي سوى وهذا كله ينبني على أصل المحبة في دكا وانا dukkan فلا magana أكل ginuwa من سوء wato duk abin da za ka so na rahamar Allah ko za ka so na aikin da Allah yake so ko za ka so na wani mutum da Allah yake so yana ginuwa ne akan san da kake yi wa Allah kamar yadda muka faɗa san Allah shi ne jigo dukkan wani so reshe ne daga san Allah كيف يقال قد نطق الكتاب والسنة بذكر محبة العباد المؤمنين لربهم ومحبة الرب لعباده المؤمنين القرآن da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun furta yadda bayin Allah bayin Allah mu'mine suke san ubangijinsu alqur'ani da sunna kuma sun fata yadda Allah shi kuma ubangiji yake san bayansa mu'mine wato suna kan Allah shi ma kuma Allah yana son su wato akwai soyayya ta bangaren su zuwa ga ubangijinsu sannan ta bangaren ubangijinsu akwai soyayya da gare shi zuwa gare su zaka suna san shi yana son su kamar yadda Allah ya ce wallazina amanu ashaddu hubban lillah wadanda suka yi imani sun fi tsananin san Allah wato wannan yana nuna mu'minai wajen san su ga Allah hawa hawa ne wani ya fi wani wannan shine abinda kalmar ashaddu take nunawa af'alu tafdil anan yana nuna tafawutul mu'minina fi mahabbatillah wani ya fi wani san Allah duk mumini dole ya zama yana san Allah ba zai yi ya zama mumini ba ko baya san Allah ke gashi mumini da amma kuma baya san Allah aduwullah a wannan ba mumini bane ka dole yana san Allah sai dai san wani ya fi na wani san annaba da manzanni ga Allah ya fi na kowa san sahabban annabi da Allah ya fi na waɗanda ba sahabbai ba san salihai bayi ya fi na fasikai saboda haka mu'minai suna tarayya wajen san Allah sai dai wasu sun fi wasu shi yasa Allah ce ashaddu hubban lillah bai ce al-mu'minuna shadidu al-hubb lillah kamar yadda Allah ce inna akramakum inda Allah atqakum bai ce al-mukramuna inda Allah al-muttaquna ba sai ce inna akramakum inda Allah atqakum saboda haka kowa gwargwadon tsoron da yake wa Allah gwargwadon karamcin kuma da yake samu a gurin Allah haka nan gwargwadon imanin mutum gwargwadon yadda ubangiji madaukakin sarki yake bashi wato wannan matsayi na san Allah da yake kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud kuma ya zo a wasu wayoyin mafu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa inna Allah qasama bainakum arzaqakum kama qasama bainakum akhlaqakum wa inna Allah yu'ti ad-dunya liman yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'ti al-imana illa man yuhibbu manzo sallallahu alaihi wasallam yake ta ubangiji ya raba muku arzikin ku kamar yadda ya raba muku halayen kai da kasan wani ya fi wani arziki to haka wani ya fi wani halin kirki haka nan ubangiji annabi yake yana ba da duniya ga wanda yake so ma da wanda baya wanda baya so ma sai Allah ya ba shi duniya kamar yadda ya ba wa karuna amma baya ba da imaninsa sai ga wanda yake wato mumini shine wanda Allah yake so duk wanda Allah ya azurta shi da imani to yana saki. alama ce ta yana saki. in kuma Allah yana son ka to za ka ƙara samun kusanci kuma zuwa gare shi duk sanda kake aikin da Allah kuma yake so ƙara jawo ka kusa yake ƙara matsowa kusa wala ya zalo abdu ya taqarrabu ilayya bil nawm hatta uhibba haka za ka samu kuma kana samun kusanci zuwa gare shi yana kuma kankare maka wasu laifukan ka wal in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum saboda kana ƙara kusanci zuwa ga Allah har ka waye gari ba ta wani sako kuma ba wani zunubi tare da kai ka duba sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da bai suka samu girma da ɗaukaka wurin Allah ba da wannan ba har ta kai Allah maɗaukakin sarki ya dubi mutanen badar ya ce su je su yi abin da suke so kada na farko lau لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم ku je ku abin da kuke so na ga samu me yasa suka samu wannan matsayi san Allah yawan aikata abin da Allah yake so har Allah yake ya musu wannan kyautar lokacin da Sayyida Usman ya rika kashe kuɗinsa ya rika kashe wajen daukar addinin Allah duk sanda aka ce ga wani aikin Allah shine a gaba wajen kawo dukiyarsa ya kawo maɗuɗin dukiya ba tare da yana jin tsoron talauci ba har ta kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma zarra usman ma amila ba daga yau duk abin da sai na usman ya ba shi shi ba me ya ja haka san Allah shine wa yaghfir lakum dhunubakum yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum kuma idan kana cikin waɗanda Allah yake so da kuma ya azabta al-habibu la yu'azzibu mahbubahu ba yadda Allah na saka ya azabta ka وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يهود للنصارى تسكت سؤال ألاني ما سوء يا ألاني ألا تيساك باش أنسى يتسوء يا أكينا مكو أذابكما سولا الحبيب لا يعذب محبوبه كما تبع تلك كشاكي جا فشلوه ولكن سولا هنا لقد تكين أبين ساق kusanci zuwa ga Allah har ubangiji ya jawo ka zuwa ga halararsa ya zama kana daga cikin makusantan ubangiji wa qawluhu ta'ala yuhibbuhum wa yuhibbuna Allah ya faɗi mu'minai ya yi wallazi na amanu fal yastajibukum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adilla fi al-mu'minin a'izzatin 'ala al-kafirin yujahiduna fi يجاهدون wa la yakhafuna ولا يخافون bi an لئلا يجب ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء أشيوة ka zama wanda Allah ya kake san Allah Allah yana son ka falala ce ba kowa ke san masa ba sai sa karshen aya ce zalika fadlullah yu'tihi man yasha shi yasa a wancan hadisi ce wala yu'til iman illa man ahabba domin falala ce ta Allah wallahu wasi'un alim Allah madaukakin sarki mana jagora Allah madaukakin sarki ya kinsa mana san sa da san annabawansa da san sunnar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da wannan ne za mu dakata da fatan Allah maɗaukacin sarki ya ba mu dacewa abinda muka faɗa daidai Allah ya karba ya ba mu ikon aiki da shi abinda muka yi kuskure Allah maɗaukacin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi Bismillahir Rahmanir Rahim ah, na farko akwai sanarwa akwai kuma ta'aziyya da neman addu'a ta musulmi sannan kuma mu ansa wasu daga cikin tambayoyin da muka samu ah, akwai ɗan uwa da suka kammala haɗa mp3 na tafsirin mai duguri na wannan shekara tafsirin da ya kunshi ƙarshen surati hud da kuma surati yusuf gaba ɗaya da surati ra'ad akwai wasu yan uwa da suka kammala haɗa shi a nan katsina kuma ana samun shi gurin masu masu sayarwa a nan sannan akwai ɗaya daga cikin jagororin sunna da allah ya wa rasuwa alhaji ahmad dambaiwa wanda waɗanda suka yi tafiya cikin wannan sunna sun san irin gudunmawar da ya bayar da jajircewarsa akan wannan tafarki allah maɗaukacin sarki ya masa rasuwa a yau muna fatan yan uwa musulmi za a yi masa addu'a allah ya zafarta masa allah ya fi masa allah ya haskaka kabarinsa allah ya faɗaɗa kabarinsa sannan abin da ya bari na zuriya a bayansa allah ya aikinta su kuma allah ya ci gaba da kai masa ladansa kan ayyukan da ya assasa na alkhairi a nan rayuwarsa ubangiji madaukakin sarki muna roƙonka da sunayenka mafiya ɗaukaka da sifofinka mafiya sarki Allah madaukakin sarki ka gafarta masa Allah gafarta masa Allah ka ji kansa ka yi masa rama ka haska haskaka kabarinsa ka yalwata masa shi Allah madaukakin sarki gafarta masa kurakuransa ayyukansa na kwarai ubangiji ka sanya masa a cikin wato mizaninsa na alkhairi ranar gobe kiyama Allah ka alkinta bayansa Allah ka alkinta bayansa mu kuma da Allah madaukakin sarki ya ba mu zuwa zuwa har wannan lokaci Allah madaukakin sarki ya karɓi rayukan mu cikin imani wanda yake cewa wannan hadisin asdaqul asma'i harith wa hamman shin yana nuna ya halatta yana nufin mu sanya ma ɗayan mu suna harith da ke kenan kwarai da gaske ba ana sa ba yana nuna ka iya sawa hadisin yadda ya zo khairul asma'i abdullahi wa abdurrahman wa asdaqul asma'i الحارث وهمام وأقبح الأسماء مرة وحرب mafi alkhairin sunaye abdullahi da abdurrahman mafi gaskatar suna ga ɗabi'a ɗan adam alharis wa mafi munin suna kuma harbu da murra irin sunaye ne na larabawa a jahiliya a cewa mutum harbu wato yaƙi gumurzu wato kai da ka gan shi ka ji tsoro a yi ana sa wannan sunan kai da ka ji an kira sunansa ka firgita kai wannan ba a sa masa wannan sunan ba sai dan bala'i ko murra murra daci mur kun san mur wato aka ce mutum mai daci ne kai ma ka san ba ba zaman lafiya to laraba suna yin wannan saboda rayuwarsu rayuwa ce ta yaƙi yaƙi da fitintinu wannan ya ce ina son karin bayani game da wannan hadisin la tadkhulu al mala'ikatu baita fihi kalmun wala sura mala'iku ba sa shiga gidan da yake da kare da sura wato wato hoto wani hadisi ne sahihi daga cikin hadisan da suka yi magana akan haramcin ajiye kare a gida ko haramcin ajiye hoto illa kama wasu hadisan kuma sun zo sun yi magana akan kare din akwai togaciya banda karen farauta banda karen da yake na gaji ne wannan baya shiga ciki kuma da za a kare sa dan gadi wannan baya ciki a shari'a ta matsa izini yayi wannan kamar yadda shari'a ta bashi izini ya aje karan farauta idan mafarauci ne yana fita farauta zai aje karensa wannan shari'a ta bashi izini kaga shi ma an masa sauki wannan ba zai shigo cikin wannan wato wa'idi ba haka nan sura malamai suna da maganganu a kai na farko dai dukkan wani hoton da aka yi shi wato aka sassaka wani butun butumi na ko aka gina shi da lata wato kamar yadda ake sassaɗa gumaka ko ake gina gumaka wannan haramun ne laƙar bil ijma babu wani malami da yadda a yi wannan ko ya halatta wannan wannan haramun ne sanan da suke sai da gumaka ko suke sassaƙawa sassewa sana'ar su haramtacciyar sana'a ce a musulunci bai halatta ba ajiye irin wannan gumakan haramun ne to a irin wannan shi ma an yi togaciyar ya tsana bai sanar da yara za su yara suke wasa da ita wannan ita ma an yi togace ta da hadisin Aisha sannan akwai hoton da yake zanawa ake yi wato a zana mutum ko a zana tsuntsu to shi ma wannan yana cikin abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa masu zana hoto suna daga cikin waɗanda suka fi kowa tsananin azaba ranar gobe kiyama ubangiji zai sa a tsiye su a ce su hura wa abinda suka zana rai kuma za su iya hura masa ba kaga za a ita musu azaba nan ba shi ba gani kaga wannan ma shi ma haramun ne to shi ma nan an yadda a zana wanda yake ba shi da rai abinda ba ba mai rai ba lazi la ruha fi kamar mutum ya zana gida masu zanen gida wannan babu komai ya zana bishiya ko ya zana dutse ko ya zana gari wannan duk babu wani abu amma kai ya zana mutum ko tsuntsu sannan wasu malamai suka ce ana iya zanawa amma a cire abin da wato ko da mutum ne zaka zana sai ka zana shi ba kai don ba zai rayu ba kai ba sai ka zana abin da yake nuna rayuwar mutum sai ka cire ka yi jikin ba kai to wasu malamai sun yarda ana iya yin wani sai kuma wanda ake ɗauka da kyamara ko wanda yake mai motsi da kuma wanda baya motsi wato hoto na kyamara bidiyo ko kuma hoto wanda yake baya mutu to shi anan malamai sun yi sabani na sunna saboda wani abu ne da babu shi a da a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam babu shi daga baya ta hanyar kere-kere aka samar da shi to wasu ba su gushe ba suna daukan wannan su jefa cikin kwandon hoton da aka zana wato ba sa bambancewa duk wani hoto kawai su hoto ne a gurin su kuma haramun ne don haka ba za ka sun yi hoton kyamara ba na bidiyo ba za su yi hoton ainihin kyamara da ba mai motsi ba ba za su yi ba Hata karatuttukan zuma za su yi ta ɗauka ba in ka zan su an ɗauke su a kyamarar bidiyo ko kuma an ɗauke su da kyamara to ba su sani ba ne ko sun shiga cikin wani rububi wani taro wanda ba da za su yi wannan ra'ayin irin su shek ibn baz shek muhammad nasir bin albani allah ya kansu suna da wannan ra'ayin shi yasa da wuya ka ga wani darasi an ce ban za darasi ibn baz na bidiyo ba za ka gani ba dan shi bai amince ba haka nan albani ba za ka ga darasin a bidiyo ba sai dai ka gan shi a audio saboda su abinda suke gani babu bambanci tsakanin wannan da wancan wasu kuma malamai suna ganin a'a ba za a riskar da wannan da waɗancan ba wancan zane ne amma wannan inuwa ce kamar da za ka tsaya a jikin madidi kaga baka ka cewa zana kanka kai dan ka tsaya a jikin madidi wato reflecting din wannan inuwar taka ne yake yana fito da shi shi kamar photostat ne to dan mutum ya yi rubutun hannunsa ya ba mai photostat ya masa photostat ba ka ɗaukan wannan photostat ka ce rubutun mai photostat ne dan shehu tusta ɗinsa za a ci gaba da jingina wannan rubutun zuwa ga mai shi na asali an gane ku? in ka yi rubutu ka ba ka kai mai fotostat mashin ya yi maka fotostat in aka tashi aka ga wannan rubutun za a ga ga rubutun garba ba wanda zai ce ga rubutun mai fotostat da unguwanmu saboda haka tasawirar sa ba ka fitar da shi daga cewa asalin a jingina asalin bishi to haka ɗan adam yayin da aka ɗauke shi da kyamara mai motsi ko mara motsi ba a cewa wannan zanen na shi mai kyamara ba a cewa wannan halitta ce ta ubangiji kawai inuwar wata ce wannan injin ya ɗauka to akwai waɗanda suna da suna ganin ba bai kamata a haɗa wannan da wannan ba kamar Isemi shi Muhammad bin Saleh al-Isemi shi yana ganin haka da haka baya ganin cewa hoto na passport da ake ɗauka larura ce kamar da su su albaji suna ganin larura ce wato larura ce za ta sa shi ba a ganin larura ce yana ganin ya halatta ba komai abinda kawai shi bai jama mutum ya rika yin hotuna gingima gingima yana lifa a falansa a gidansa ce to kuma wannan abin da zai iya haifarwa nan gaba shi ake gudu da in wani shehi ne kana lika hotonsa a ka ya'yan ka ta tashi suke kana hota masa kuma ga idan muna gama su hoton shehi din ana yin <coughs> manya manyan hotunan shehi wani gidan suka shiga ganin addunan hotunan shehi wani ya fi tsayinka. kana shiga akwai gidan da na shiga wato duk filin gushe na ga allashe yana kallon ka duk inda ka zagaya kawai shi ne ke ke ke ke kura me dalilin wannan kaga akwai wani wani itikadi kamar wanda zai sa a kantin sa wai ka a masa sata kuma duk da aka zo a yi tata kaga sai sai kama shi shi shi ya yi masa sata sai ba wanda ba wanda aka bari a gurin shi shi to kaga wannan wannan haramun ne ba wai dan shi karan kansa hoton ba a'a saboda intikadin da ya sa aka aje hoton to shi yasa idan me yake cewa shi bai yarda a rika yin wasu hotuna manya na wasu mutane ana ajewa ba dan afinan dan wannan zai iya jan mutane ya ingiza su cikin shirka shi yasa ba za ga ahlu sunna na kwarai ba yayi babban hoton shi Abubakar mamur Gumi ya sa a falon duk wanda kaga wannan to zahirin dan sunna ne sai a karantar da shi a mu a sunna ba wannan sai an rubuta littafin tarihin sa aka sassaka hotunan sa a cikin wannan ba wani an sa hotunan da sardauna ko hotunan ya iya hace ko wannan wani abu ne a cikin littafi a ajiye saboda ilimi kawai aka sashi amma kai babban hoto warke saboda kun dade da shi ka sa a ka. wani jahili ya hotonsa da matarsa ko da matarsa ya sa kansa a tsakiyar su kuma suna gefe kowa ya zo yana kallo kaga wannan haramun saboda haka hoton da za a yi da wata manufa mai kyau wannan babu komai a sa a littafi don wani bayani a sa a littafai yan makaranta wannan duk babu komai ko hoton bidiyo na darasi wannan duk babu komai ba wanda zai ɗauko hoton bidiyo mu bauta masa na haka duk wannan babu manzuri a ciki wannan shine ra'ayi mafi sassauci kuma shine ra'ayin da yake ya fi kusa da da nasi ni na fi karkata zuwa ga wannan ra'ayi shi yasa ga masu kyamara nan sai su ɗauka cikin kwanciyar hankali ba tare sai ya ce yana kareman karin bayani game da kasusuwan da ake yi na annabawa da wato fina-finai da ake yana rufin fina-finai da ake na annabawa da hotunan wannan babu shakka haramun ne haramun ne kamar da muke gani ko a shekarar nan an fito da wani kashin jahilai sai sai da shi kiki ana ta saya wai tarihin annabi yusuf ɗan kiran su suka yi wannan wannan wannan shi'awa su suka yi wannan amma sai ka samu a masallacin alu suna wani jahili ya kaya kasa ko kaga ya kamata duk masallatan ala sunna su rika hana hana sai da wannan katin a masallatan duk wanda an ga yana sai da wannan katin a nemi ya tashi da ko a bata katin amma kawai a ɗauko wani yaro ɗan shi'a ko wani mutum ɗan shi'a cewa annabi ya ne irin wannan lokacin da aka fara jirgin risala fim na ar-risala wanda Mustafa al-Akkad ya fitar wani mutumin Suriya sun san ar-risala da aka samu wasu 'yan wasan kwaikwayo suka fito a sahabbai wani ya fito a da Hamza wani ya fito a Bilal ana nuna shi har yanzu ko wakil ne da ya dade cikin sabinci da masaj na turancinsa ne a risala shi aka fara yi kafin a yi na turancin na turancin ai turani lokacin da yawan nan azhar da ina ne dukkan wata matattara ta ilimi sai da suke Allah ya da wani. da za ka fito da sahabin manzo Allah irin sai dan Hamza wani kan kista a cewa shine sai dan Hamza shi wanda ya fito a sayyid dan Hamza Abdullah Gai shi dan mutum ne dara kana kana koma wasu fina-finan sai gaishe yana rungun wata wata matar da ba ta amma anan ya ce rawani an ce shine sai dan Hamza yaron kada ya tashi yana ganin wani ya shafa bakin gawayi a fuskarsa wai bilal ne ko ya zama bilal haka yake baki fitar nan ina aka faɗa ka an ce bilal mutumin habasha ne mutanen habasha haka suke baƙaƙe haka baki haka kawai wani ya shafa bakin gawayi a fuskarsa sai ɗanka da an ce da shi bilal sai ya tuno wannan mai bakin gawayi abin da yake faruwa kenan har kai ma babban da zarar aka zo ana tarihin bilal kawai wannan mutumin za ka rika tunowa to haka nan wanda zai sayi wannan ya kai gidansa annabi yusuf da ya zo ana karanta sura annabi yusuf kawai waɗannan yan a zai kawo alam haka wannan akwai cin mutuncin martabar sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wani wanda bai dace ba ta fuskar halayyarsa ta fuskar ɗabi'arsa waye zai iya fitowa annabi yusuf annabin da aka bashi kyan kyan rabin duniya gaba ɗaya rabin kyau na duniya gaba ɗaya yadda manzo Allah ya ce Allah ya tattara wa annabi yusuf waye yake da wannan cewa an ta zai wakilci annabi yusuf saboda haka wannan bai halatta ba bai dace ba kuma wasu jahilai daga cikin ahlus sunna har su rika saya wanda yace ya banke wani tsoho ya mutu amma ba shi da abin nan eh, amma ya kasa yin azumi kuma ba da kuɗin da zai ci da miskilai wajen shekara biyar shi kenan ba ka da kuɗi ba ka yi azumi shi kenan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha mutumin da ya zo wa matarsa hadithul arabi wanda ya zo wa matarsa a Ramadan ya zo ya ce ya Rasulullahi na halaka domin na sadu da matata a cikin ranar azumin watan Ramadan annabi ya ce ya je azumi wata abin nan azumi 60 ce ya rasu da ba azumin ne ya je tare cikin wannan bala'i da talatin ma na kan bai bari da kaga ai bata canza zani ba ya rasu na da ya jawo mun kenan azumin ne sai kuma zai gaba shi ne maganin mun zalla ce yan ta baiwa ce na baya da shi wata baiwa ya ce ciyar ya ce shi ba da abin da zai ce annabi zai kawo sa'i sun ya bashi ya ce je ka ce na dabiru ya rasu lallai akwai wanda ya fi ni talauci a kom annabi ya dariya ce je ka ce ga ya more to kaga gaba ɗaya shi abin ya saboda ba da wani abu amma ba shi abin da amma kuma yana da buƙatar shi annabi ya kyale shi ya yi dariya har aka ga ainihin fikokin sallallahu alaihi wasallam ina ga lokaci ya ja to akwai tambayar karshe ita ce tambayar wani da yake cewa mun je aikin hajji bana sai wani malami suka ba mu fatawar za mu iya yanka hadaya ranar takwas ga wata to bayan mun yanka sai muka je maganganu na kai kawo tsakanin malamai akan ingancin hakan sai muka koma wajen malaman da suka ba mu wannan fatawa domin neman hujja da nasi amma ba su ba mu ba saboda haka muke neman a warware mana wannan matsala ganin cewar yanzu har mun dawo gida to idan haliyar ba ta yi ba ne me ya kamata mu yi wanda kuma ya je aikin hajji zai sallolin sa kasar ne har ya dawo ko kuwa na farko annabi sallallahu alaihi wasallama ya aikin hajji ko bai yi ba da yayi a cikin yake cewa kudu anni manasikakum wato ku kwaikwaye ni wajen aikin hajji kamar yadda yayi sallah ce sallu kama ne usalli ashe annabi ya bada abin aikace annabi da ya tashi annabi hajji da yayi da ya tashi kansa yaushe yi ran yaushe yi yau tarwiya ya yi ko yau mun nahari yau nahar ranar goma bayan ya sauko daga arfa a ranar ya yi kansa. shi yasa ake kiran ranar yau mun nahar domin a ranar aka san ana soke abin abin hadaya musalli da rabbika wan har shi yasa malamai suka fassara sallatin da salatul eid wan har shine ka yanke hadayarka ko layyarka a shi kaga bayan sallah ake yin wannan bayan an yi sallah ake yin yankan ba kafin ba yawon samin ana kiran shi yawon tarwiya ba yawon na'ar ba yawon tarwiya tarwiya kuma abin da ya sa suke larabawa suka kira shi tarwiya saboda a ciki ne a wannan abin da suke shayar da raƙumin saboda su fita a shayar da su su sha ruwa sai da za su buƙaci ruwa ba har kwanakin da za a yi na zaman mina abin nan zuwa mina kwanan ranar tarafin da ranar tara a tafi arfa a za a kwana mun zalifa ba su buƙaci ruwa ba sai su baya abin hawan su da dabbobin da za su yanka su sha ruwa su koshi to shi yasa ake ce musu tarbiya shi kaga a lokacin ma kara kiwata dabbar ake ba wai yanke ta ake ba sai ka ke ta sai kamar da yawan tarbiya yawan na'al kaga wannan ka saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam ku sannan Allah maɗaukakin sarki cewa yi wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadi mahilla kada ku aske kanku kuna cikin irami kada ku yi aski ku taba kanku har sai hadaya ta kai wajen wajen wajen wato mahallinta gurin ajiye ta gurin yankanta المحلة اسم زمان اسم مكان لي وقت إحلالها في محلها a lokacin aka yadda ka taɓa kanka idan har ya halatta ka yanka ranar takwas ka kake na ya halatta ka ka haske kanka ranar takwas tunda an ce da kai kada ka taɓa kanka sai lokacin da za ka iya yin hadaya ولا تعرفوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله wanda duk yace kai ka yanka ranar takwas, to ya halatta maka da aiki kuma sai ka ce to akara maka kallon kuma za mu aske kanmu ka ga ku aske to Allah ya ce in dai za mu yanka mu aske kai yanzu ka halatta mana dole ne halatta mana aiki kuma abin mamaki idan har an ce ga yadda manzan Allah ya yi kuma ya ce kuyi kwaikwaye ne da mai wani zai naci cewa ka yanka me ya zaji haka me ya dalilin da zai sa ya naci cewa ka yanka saboda a ranar na harkar hana ka yankan za'i saboda me mutumin da ya je aikin haji irin wannan ya kokari ya kwaikwaye aikin manzo sallallahu alaihi ya tambayi ya manzan Allah ko ba wa ya maka fata to ya manzan Allah kana ahlus sunna dan bid'a ne je harkar su gaban sa ba ba abin da da ba ke ka da yaqsudu mukhalafatan nabi in an ce ga abin da sunna take ya ga yan sunna suna rububi akan abin sai ce to ni ba zan yi ba amma kai ɗan sunna ka saba abin abin da kake ci wallahi kuma kai yanzu da kake tambaya ka ce ka je bai baka nasiba kuma ka ka yin wani abu wani irin ihu ne bayan hari haka ka ce bai baka nasiba to kada baka nasiba ga kuma yadda nasi yake kowa ya san shi karara dan mene ne za ka yi sai kuma ka zo gida ka ce yanzu me za mu yi ba kai hadiya ba to me dalilin haka ni ina mamakin mutum da zai kashe mako don kudin sa mai yawa ya sha wahala ya sha wahala amma kuma ya ki zuwa wayan yadda ka aikin aikin har yadda aka tsara shi dan mene ne saboda ka abin abin akwai takaici kuma ina takaicin a ce wanda zai kira zuwa ga sunna shi zai nace kuma akan saba sunna akan a saba wa sunna babu wani sahabin manzo Allah da ya yanka dabba duka kafin abin manzo Allah ranar nahar ya yanka kuma ya ce wa sahabban su duk ku yadda dai kada jin wani sahabin zai zagaye ya yi dashi kafin lokacin ba ka kana ka samu ka aika kuɗi kawai a yanka ma a maka yanka eh? hajjinsa ya yi wannan baya rushe aikin hajji amma kuma ajin da gidi bai gama cika ba sallar mai hajji yana sallar kasaru amma saboda zaka bi zaka bi limaman makka da madina sallah kaga ai zaka cika inda zaka bi limaman makka da madina sallah kaga zaka cika amma inda zaka yi sallah kai kadai kuma zaka iya yin kasaru annabi sallallahu alaihi wasallam ya je hajji har ya dawo kasaru ya rika saboda shi ne limami kaga ba wani limamin baka da zai ana shi kasar shi ne limamin baka da sai kamar limamin baka wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa